الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata da tabbata ya Allah salatu ya sai ki ga amin ciwon wuduri tabbata a nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min an nasafa shi awwal 1438 kalenda hijriya na ji beri ba safo shi da niya Disamba 2016 kalenda miladiya ne. Ya ci gaba da karatun daga littafin manzumatul qawaid al-fiqhiyya ya a shekul allama abdurrahman ibn nasir sa'adi rahimahullahu ta'ala bai yan gobe ni ciwon gaba yana daga karatun littafin wuce man ga ونيتنا شرط لسائر الأمل هي الصلاح والفساد للأمل الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء بالقبائح فإن تباح عدد المصالح يقدم لنا من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب أدنى من المفاصل قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محذور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وترجع الأحكام باليقين فلا يزيل الشك باليقين والأصل في مياهنا الصغارى والأرض والثياب والحجارة والأصل في الأبضاء واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تشغلوا ونيتنا شرط لسائر الأمل هي الصلاح والفساد للأمل ونيتنا نيهي shartun min sa'irin amal sharatu yo ya ne ya bata na biya salahu wal fasadu lil amal bi hadi niye a salahu ga yanzu ta bi yato wani fasadu bi rashin niyya ko niyya niyya ma ga al fasadu ni lil amal wa ya to ga musulmi ne ne ga kai da al-umuru bi maqasidiha lamarin shi bayanin tututa tiyan ni ugo kaida uchukwe mgbe umekede baadhi iliyo pata haila baadhi ya nifasi baadhi salla baadhi yazo baadhi yawo baadhi pata kie to baadhi ya hududu jene kate na ga aniyetu bi makasidiha al'umuru al'umuru bi maqasidiha al'umuru bi maqasidiha Ni ga yake ngai kai da ya baitin nan wale ni ga tabu etun je gaji ga tabu ni ya magani etun je ga ga ni ya gwani da na ri so ga ina malamalu bin niyati etun ji sai da ni wa ina mali kulli mri'in ma nawa ga zuwa ku? wa zai na wala ni yuna wale ga ni da martaba guba ni ya la eh, la rike da sakani ibada ga zan ya al'ada je da ga daga najin harbi shi ne eh kana manu da ya na sai go ni go prison hadu wuciya ko ya bo so nu de na wajina mu wala mu la biya ne ga zan da na ta zu daga na ji da na tiyana har ga na. ìjírí bẹ́ẹ̀ lóde ẹni wọ́n lè nà fún bàbá jẹ́ yíta àmọ́ ń gbọ́ de yẹn zà ná wí ìbáda yẹn zà ná mọ́tí tí àwọn yẹn zà ná mọ́tí ìbáda tí ì tó ní o. ní ẹ̀mẹ̀ kẹ́ lẹ́yìn lẹ́yìn gbẹ́dẹ̀ tàka ní ìbáda de ìbáda sálẹ̀ ẹ̀dùn ìdè láti ẹ̀rọ ká gúnugún ìlú rò àmọ́ tí ì tó ní o. ní ofu njedeba kpata n'ofu gburo àmọ́ tí ì tó n'ofe jeneba n'ofe ejima kpata n'ofe ugbu a maka irigbewo nie wàlẹ́ gan ẹ̀dùn ẹ̀dàgà àti ẹ̀wù láyé òtábù kọ́ ẹ̀wù láyé òtábù aláàlì láì alhali wọ̀gájú wá yá yóò mọ́ wọ̀gájú wá yá owó mọ́ wọ̀gájú wá ibada ɓata ke sallah da to farilla da kila to zaka to azu to yi kafu to aji to umra to layya to adaya to kafara to jihadi to yanzu za ku ji fata ka'ida na ga da wani al'ummu ji ba kafu ne. ko sai da yi na lo jihadi ɓata ma'u zanna na dali janne bolo to ya boto ya ci bujo na ma da nan ewa kibo mm-hmm. ego na ẹni láwọn ti dín ẹgbọ́ ajé agan àmọ́ ajé gan ni àwọn bàbá máa wù kú náà da zànàdàn sálọ wọn àdé ládàá wọn àyè zànàmẹdẹ sálọ ládàá wọn àdókùn ilé ìkédo ẹlẹgbẹ ìgbọ̀n ní yín zànà wọn àgùn fẹ wọn ebo kirkin ba na majaji ya gwani shi agwa ga ala kowane shekara alaji ya dondo wuce maga yi ne wa aji ajinu dole ba ta waje na ga ajiya ma alumuru bi ya. mo ne kaida mai da sun ta fi ya ga yin ba hafi mo ne ya da ya duki da ne da bezu dia we bezu tuba ya lui eza ga ni e kiri ki de e di je ne jo wa se je dada o je ndi chi e o je ka gbono ga di na si dada o ga le ye e bo na ko ga fo do no to di ba do o o da wa dukiya e bo jo ya kita ta jo jo ya ya ni o mo jo di sadaka o ga so ba ya ni e we be da be e chi mo ni en alone wọn lọ́wọ́ àti èdè lára òfin bíbí àdínkùn sọ́dà. Ṣèbókò ke lẹ́gẹ̀ ní èdè tuntun wọ́n ké láti ẹnẹ́jì mùbá àti wọn ló láàyè àlùkùrùbọ́tù. Wọ́n láàyè kí wọ́n láàyè ìyẹn tọ̀nba yẹn ṣéèjì. Ṣèbókò àdìyẹ́tù ṣẹ́rùtún lè sa ìrìn àmọ́ ìdíhẹ́ sọ̀lá ọ̀wọ́ ìfọ̀sánú ìlànà. Káyì Kai, ti buru الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء بالقبائح الدين الدين مبني أتوتها على المصالح ne na jala amfani benin fi jalibi ha bayan jiji yugo bi ma'ana addini a tututa tiyan ji amfani ube wa darki umulagwa yi kaba saka saka náà lè mẹ́gà yìí ká ìdáyán kí ọ àdínù mabniyin alájẹ́l bilmafalihi wa dar ilmafafili àdínì a takíyàn àdínyàn àǹfààní ajé àmàlẹ́gùn àdíkíọ àmàlẹ́gùn alájáyà bú kúlógó asali wuci kwayi nan mai gada ba mai gada ba ta gaba na addini musulunci bai yi wa tututa ce wuce amfani da shi ke jeto alkiyami umuna ya gulu kiyo ba ke jeto alkiyami yanzu na sai ta aji amfani ji da yi na alkhairi da mu amfani madabu hmm. yanzu na maso ya tiga kana egun dabo to bo ya ne na wace da sai ji foro da yi na ga tauhidi na na sai ta ji muke ce bayan ibada mu wala gola tabu wala gola ya ce wani ya wani la shi tabi ne fi jiki abu ya ya zo mai na amfani da ya zafi yi don ya ya ni ne na mawaci wata shi kano shirka shirka wani ya gbaza shi ko wani za nono wani aljanna kaza ko wani ya zaje a nan yi wani zaje a zafi ya kabaro wani labu bin ya ce na rago sharin do ne gaji faruwa to ne zuwa kiya ne wanda ni da yake wo da ni da samara to ya shirka da ne bayan sun ci ni ne da ke ji fore da ne sallah to zaka to azu to aji amma a ne ibada ne da sai ya amfani ya kuma ɗin ba za a yi lafita ala zubi shi la wani layin bani wani na wani fi kala sai bani wani sai wani mini ya sai waza ezage ji zaka ku ya zaka ku ke ji sadaka zuwa ji gani ko ya mun wa ke yi su so yiru biha ko wala shi ka shiga iya gan doyi ko a ti aga be mu gugu dan da mai ibada ne ta sallah musulun ke juma ne ke idi ne ke aji ne ke yi wani wani ko fatan na ji wani lagoye da ne da tsakaniyar musulmi kuma yana yin zashe na ko kuma yana ki ta lafiya ba wucin kuma ke lai fi sai ji ta na fusu da ke fi kirkilo wa fi zalika falle ta na fasu da mutana su su kuma ne da ta sa dojiye ne ma ke waye da ije doji ko ba yin na ji a alheri biyu ya ku da shi shi sai ci lagi ko ya bo na adalci da wahalar lamba a ran riba ina ga dai bukatu kuma riba lagi haramu ya bo na zalunci da ba ne da yi dukiya da jodan ba sai ci ma mu ba ku yo wo yi wo fi wo da sauransu ya bo kibo ko a lafa da da wani hmm. eh, eh, eh, sai ta ko ke kenan ke caca da sauransu ya bar ibo ya goya guna wala ginin sai ke gire shi ya ba amfani na wala a zama sai ke eh, ke da biyu gurgudu in soma rige yanzu da sai ta ji tsoro da yi na kuma kiyo alkhairi da wuce ko yanzu wani mutum ya kanin ko su cuna sheri dabo e bago addini musulunci a suka addin alkhairi a ga amma jikin amma laigun alaka ya bo ina ga ga wuye jiye da suna ya addini amma jikin wuce in addin gwa zalunci in ji adalci ga bi addin gwa zalunci in ji rabu biya in bi ajiyar bi ne kuti in ji alkhairi bi amfani wa jin da biya in bi ajiyar da wa jin ba ne jin bi wa kai da ga ji aya ji mutu ya adi si ji mutu ga na odo na na addini hannun muhammadu a ka zame gauna na gan addini gwayen lagu na rabu da ne sai ibn khayyim ba sassa dinu sai ga yake ga masalu da mafasidi da sauran su na sai ga yi daga wata wata faka ne wuce ga sassa dinu ci ko na na àmọ́ kẹ́kẹ́ kó odò tí níta gbélé fèdè ó ti lérè ṣáàlù. bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbóró lọ́fà ìńtà bá àmàdàdó mọ́fàálì bí òkàdá múláàlá nìyẹn mọ́fàálì bí. فإن تباح مع ذات المصالح يقدم لا لا من المصالح agbègbè masaluhu yi maslaha yi zai yi gungo gangan da da shi nan a yi maslaha guba ganin amma dole wa jini ci so wa jin kashi hmm. na so wa wato yi kaddamu na wala da yi buru na gaji ala na hmm? ga latu ga min al masali min da mu àmọ́ ń gáyé dóòlè wọn lè ní sukùn tiẹ̀ kù tiẹ̀ kù tiẹ̀ kù gbọdọ̀ kù tiẹ̀ mọ̀ pàdé lò tiẹ̀ wọ́n yóò lè ní dóòlè lọ́tọ̀ mọ́sálásí ká gẹ̀ẹ́nì káwá àti tiẹ̀ wọ́n wà náà. ẹ̀yàn kú bàtà dandan lè wádìí ni mọ̀ ìsún náà dóòlè mọ̀ wádìí nígbà níwọ̀n lè wádìí tọ́ àdó masu mọ̀ lá wádìí mọ̀sálásí àmẹ́dísà lẹ́ẹ̀kọ̀rí la. wọ̀dà náṣílá dídá ẹ̀ẹ́dẹ̀gá di náṣílá méjì pọ̀lílá ẹ̀ẹ́dẹ̀gẹ́ náṣílá jẹ́ àyà máa ń ti gbá nísọ àti náṣílá wọ̀nyí ń tàgá àdọ́gbìn mọ̀fàlì yìí kẹ̀dẹ́mú làálá nínú mọ̀fàlì yìí kí mi yà á lẹ̀ mọ̀fàlì wá gbádùn wọ̀dí pọ̀lílá sùn. wọ́n ti dáná kú mùsàlì bá nínú ẹ̀sọ́ yẹn rọ̀bọ̀dọ̀ á ń dẹ́nu wọ́n mọ̀

uwa ma a jige ya ja yadda yawa ma unga a ja yawo no ye ka ni wajen ajiya to to nje a tita ti we nje ga ama ji a to ka la ji haji fa inda ne ba ga wa da ji ajiya a an da su a Eh ta ji ya zamu na mai sallah zare. Eh eh no, nge ene amfani kasu na ga dono ni. Ko la ji ga ene ki ene amfani karatu na ga dono ari so ji guka guba ga ba guba. Unda to ko eh. Unda acha ola ji unda bila ko. Ofin bilu mukanta ga ga lo kacha wali masla abu ba ga daji ruwa sannan ina ruwa diga da ku hmm. waje o ini ga je je jare ba la ngo ci ma jono ga ba mu don Allah no diga ya ko wani sadaka u je ga amma ta da kiyo a ta za zani a ta da zani oji wabda bi man ni ngo di alal masali ba ba ni ga kiyo a ta ni yin wani ko ji gane ugo to diga bi makasi da ya ni ne ya wai na jiya zan ga ciki amma kai da da ndị na zubu ka yi wa jaji ya wato ga yawa jiyani wala ji ganewa

annaful muta'addi afdalu min al-qasim e to àǹfààní na wa lo magadi ya zan go chi ngole wa ji wa àǹfààní ma ji zan go chi àǹfààní uje uje fa da de na to wa ji àǹfààní to bo ni mo wa ji ona nga ma na ma ja ja go wo wuka tu uje fa da go do di na chi lo ba ti e go ti wo e ka tu i muta'addi àǹfààní na chi la ba yi lazimi annaful muta'addi afdalu min al-qasim ya tun amfani na wa lo ma ji za lo ma ji za kama za lo ji amfani na inda alai ga na to wa ji wasu to ji ma za wa amfani wuce wani ti ga da ji ga ya ji ne ko an ga ni ko ta ta mu ya ga ji ya ji mu de ga ha ti no ki ba ji mu kai aae ntụrụ wd oo taa ụ ị ọkao adai naaị ọdd ogo taa ọmụma yọrọtakaon adịnai na aị naọdịdgwu tudu kaịmeautu na itaụmụ a ne wụ w gwui yóò sàkàbù àdínà nínà ìmọ̀fáàtà àtò bànáwú bànáwú egu gbogbo òjì kí ìṣòwò àjí nílùú àwọn tó ń gbà àjẹjọ́ dole lọ́wọ́ àjí nínà. ń gbà àjẹjọ́ lè lọ́wọ́ àjí nínà. ń egu egu egu lọ́wọ́ lè na ewu bàdánà ewu bàbú níjà àmọ́ àjọ́lù yòówó yá àjí ní. lọ́wọ́ dáadé ọkọ yurtakabul adina min al mafasil wato eh gugu eh ba na guba na su na so ba nuga ke canji gana waji ba ba je kai da ne mun ga duk ne duk ma ne ki su da wa da mai yana e be ki fa ne musa da kaduri eh ana musa da kaduri adaya ko kaduri kile ya ibn fanga ko kaduri ce ban ta ci ban ke ya gu ta yi aure gano aka rakita ha yi tuguri ka ada ha wele ya gu ebo da di feyo na lajinuwa na kati ta ce an yi mura wanne bebe mamaki ba e ya de ya bolokolo e ya da su karakara yi ya da, wa ne kiwa ya gu haka kawai a ya ga e ni kiti dana anan kadu jaruna alama kulle kai ne kallan da tafiya mai ya kubra a shamin gozo waje wa ja kuro wanda ni hanga to eh in ta su ka ba da hafa la tu sai ni ga do ga zuman no ga karo ga wa lu de ni jemo zuma gwe na suku kadu ki sai da yi bayani a nan musa ga an masafi na to amma ai ya wuce fakanat fi masaki na ya amalu na fil ba'ari zanen waya ya wuce nan zafa ba gindo ci a mai shelo tufi ya duwani wa kana wara'ahum malikun kima na wara'ahum ba yabo kima na wara'ahum Ehe, eh, eh, eh, ngole ngo ye wara ba gonno mami amamo wuju eh, tuma eh. aya no wara manu yi amam bi eh. mana wa kana amaru malikun yi bolo abwa de tungo ti dagona ya kudu kula safinatin gasba wele ya ndoro na diga yi wanji na wala yi ugo wala yi tungo ba do to agun lawo ti o anu yi ba ha wa gun le ya nu ya aibu ẹ̀bọ́ ẹ̀yà ni gábẹ́ tún bá tún jù fún àníkí àyán wọn àwọn àlànà tó wọn na náà tó jẹ́ ànáwó náà lè bà dẹ́wọ́ alẹ́ ya yí yo alẹ́ ya wú bànú yo àmọ́ àjọ ilẹ̀ yìí nígbà tí faru àwọn náà kí o tó bẹ́ẹ̀ sọ́ọ̀kì àjọ tó sọ́ọ̀kì ko ugan wagun ga ka ba shi ko guba hmm. ko in ce gana na shagan laula anna qaumaki hadithu ahadin bi kufri kun gona za jama'a wannan yalo musulunci ruwa ba to ka ji to ladi kwana na ka ba shi nga ka kwe ka ba shi kuma ko na da da na Ibrahim tun na kai wai duka kai ne hmm. ishi ba ba ni

that is it ko ji gane ku bani makanta shi ne university yamma je makanta lokaci ba yi da yi na yi mafi bo ma wa kuri ji wa fe sanore wa fe da da sai sai ce wa fe ji gadul basar gurgudu istita wa ta kula masa satu kaji awo wo ko wa jiji ayo awo wo ko wa dun yo wa awo nini ya bo lo de ga faruwa ndo mo mafsada ndo mo mafsada ti to mafsada di mafsada eh eh ti to mafsada di te ndị wo gumbo e bo na ko musuni be ndị ga be ti do de ji je na ide de o ka da do ja ga jo sokoto dan biyo, ADU, iddu university of maiduguri university of ibadan bando oyi university of nigeria nsuka alijima university christian university katsina university bando oyi bauchi atbu wato cikin wa'anin dole yabo da sami makarantar ne, patek lafi dabo ima ya ne shi jayi ya je na soya majina an wakiyo ya la kuri ni wani adinal mafa adinal mafa da tai ne ga dana ne ko na ji ganewa o da ku ba da ne wa president aje musulmi na ne ya alamun adalci ya bi na amurka kafin na bi na kuruci yau mai cewa ti bi na kuma ya goro ne ya je mini za ku ba mai ya ni dole dole ní ọjọ́ ìgbà ìdáwó kó ṣíjẹ náà kí adínà lè mọ̀ fa o. ẹ̀rọ ńlá yìí ìdíkà ya ndị ń lọ́rọ̀ àgbàǹjẹ àdìsá àdìsá dị gáàsà ya yìí ya ebe bílé na ẹ̀gbọ́n ni náírà tó bá tún ní di kí fi wọ́n lè mọ̀fásidù wọ́n lè tó ara àmùjútó mọ̀tòlá tó ń gbẹ̀fí mọ̀fásidù kó mọ̀tòlú mọ̀sùkú tó wáàdì bíi tó mùsáàdì ló ń di kíọ̀ wọ́n á gàn fi bàbọ̀ ná ẹ̀kú bàgájì àlọ́tọ̀ ńlẹ̀ yà aláàmú ńlẹ̀ mọ̀ ìmọ̀kàrú dóòlè mọ̀ wà yìí ní ṣáàjú bàró nàtòlá ìmọ̀kàrú nígbà wà ní o ìsáàjú bá ní mọ̀jẹ̀ egun wọ́n dé nan gina matsu na dana wani ya guba ko aramu ya guba wani aramu amma wani a gini ka tewa za su yi tewa a jiki ba wannan nan ji sowa da lawa ya gwaki bo a hafu dorare eh? ni ba wannan lóye nẹ́yìn bí làfa lẹ́tì ó yàrá mu àmọ́ tuntun tuntun bá nígbà yìí tí o ńlá ló yàrá mu àmọ́ kó tuntun aṣáájú yàrá mu kí a tún àrá kuma ji gane ko قاعدة الشريعة تيسير في كل أمر نابه تأثير قاعدة الشريعة تيسير في كل أمر نابه تأثير قاعدة الشريعة قاعدة الشريعة مسلمة التيسير ko na yi sauki jo fi kulli amrin da labarin dondona na bagu tasiru na wala nga da na na ga kaidayin almashakatu tadribu taysir almashakatu bai ba tadribu taysiri waje sauki ne tadribu taysir la wajiba ma al'ajibi ولا محرم مع الضرورة كو المشقة تجلب التيسير واتقوا الله ما استطعتم يسون يسوتي غورغودي يكو وما جعل عليكم في الدين من حرج سيتي لا بايبا بكي داجينو يا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سيتي wa sauki yawon wa ba yi ba yaye ya ani daga yasiru wala tu asiru e ji sauke ga yi baba e ga laba yi ba bemu wa bashiru wala tu nafiru ko wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ma qulila an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa yatayani sallallahu alaihi wasallam bayna shi'ain sakani ya guba illa tara aisharahum ma sai wajin sanu su ga da sauki gano Ade daga ga ya guba dina to yato alibi limi da su ga da sauki gano ga alibi ya dole ya da duk ba guja yi wani fàyè lè lè mí lè lè káyé dáná ní. ọ̀gá àjà àdúgbò wa nù kágbó wọ́n jẹ́ nu wa kúkú ń gbọ́dọ̀ mọ̀ ṣẹ̀kọ́ ti dàbí ma ti tẹ̀ mọ́mọ́. láyọ̀kẹ́ ìwọ́dì pẹ̀lú ọmọdé jùlọ máa fẹ́ tẹ̀ mọ̀mú sẹ̀yìnbà yìí sálà yìí gbàró káwọn àyè yìí gbàró bọ̀ àdìkẹ́dùn káwọn àyè àdìkẹ́dùn à yìí sì ti ń bó sọ́ọ̀lì káyọ̀ fàyè lẹ́mú tẹ́sàtì fàkàdà fàyè lẹ́mú tẹ́sàtì fàrà jẹ́mu. ko? sani ká dán zọ́ọ́nù nínú ngọ́ọ̀lẹ́ ẹ̀zọ̀ e dàyí wàhálà ko? sauki da nan sauki da ne yake ji kasaru ba shi nan ba kí lọ́ọ̀ jẹ mọ́tò. wai fiye su gaba lamudu a taken cewa eh ba ma zalika Allah bi aziz ma lamudu yi wa kenci ba eh nga wuso mo wo waja wuso waji nga wuso mo waja so wallahu ala mi fi lilo na nga ole adini muslim to ale ga wala tafifa tu tafifi be kakai kaga waje nuwa waje nuwa so amma ya kala nuwa kwa ya du du nípa ya tó yá du gbẹmú ifẹ̀ láti ja ọlọ́jà lọ́lọ́yìn sálọ ojú olóòkú láti lọ́ọ̀kú jẹ́nìmọ̀ ọdẹ ẹ̀gá ọjẹ́ nínú a àmọ̀gádà fún wọ́n ifá mọ́ ó gàdà sọ́dọ̀ fẹ̀tẹ̀wá àgàgà fún wọ́n tafifa to yi shari'a musulunci ga jikin rajin haji kaga wanda yi kwa gano mu liman nisa sa yi sabila zaka kaga wanda yawa in ta ce ba ba shi kenan ba to kaga wanda nuwa ji mama kawai ji sallah ji barowa ji sedu mata tafifatu yi nago hmm. bai kibir walai sawajibun bi dari wala muharramun ma adtirari walai sawajibun ma adtirari walai sawajibun bi dari wala muharramun ma adtirari wale ta wajibun bi laka tidari kada ga zaje iko na waje na wuji wajibi ta fi ugwa nga inna ga kai da la wajibu ma al ajibi wala muharramun ma al tirari na ga mai kai da wala muharram ma al darura kaga waje iko wuji wajibi ta fi ugwa ka eh, darura ma ga da sukun haramu ila ne kiyo wala je mubahu wala je adali kai da wasu ba da na ka'ida da ita yin mutum ya kamar ne kina tuye da sai ke shi laji wajibi a da ke ko mai yi wasu laji haramu a mai ne sai laji wajibi da kasan wa yajin a waya sun gaji kiyo nga kiya e kiyo wobo a jalula ko za ku suna salati fansilu jawakum wa yadikum lil marafiki wa musahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal kabai ne agola da ciwo no da ina da kabe ni biciwo ma koya wani aje bai oge na ne buga wuce a cikin ciwo bicino so ta ciwo gobe jalula wace dai dai nuwa to da ji taimamu Allah ta aduwa da ta ciwo gani ne zuwa eti wayaji la tadkhulunna al-masjid al-haram mu'allifina ru'usakum wa muqassirina la takhafun eti ce ce ce ta wai ce ne ta yawa nan shikenan mun ga shi a ce wani da bi kidiya ganji ta wala muharramun ma abu firari yana mai yara mu na darura ga dafi ngo ne wa ta bu ce biya wa ya ramu kanda ko mani sura gaira babin wala adin wala ismail da ne fa ka go ga inda da da ya gan da garu ne no sun go ne ne shi da bawa maje guwe ce ga su no maje ndoro a ja sai dabba na su no aje mo da su mo wala muharramu ma da kirari eh nuwe wowe da ka gwe ce ga ji kino to ga su no maje yalwa kino wa kina ba rige ẹ̀ kó pàmì olóòdì sí ọ wàá wàá wàá wàá fi oṣù egbò egbò rẹ̀ àti kí ó ti gbogbo ọmọ. wa àmọ́jí àmọ́ adé lẹ́kìtà ńgbàjí náà mú jí náà ti kí ọ wọ̀ láàrú àrọ̀mú máa ti ti ráàrì ẹgbẹ́ ó yà dókítà bá lù láwùjọ méjì báyìí ewu rẹ̀ á ti kí wọn wọ́n jẹ́ àjà kó jùmọ̀kò tó tẹ̀wé àmọ́jẹ specialist bá gínájẹ́ bọ̀ sí rẹ̀ yán jìnnà hàn yẹ bá sẹ́yìn ní wùtí náà sẹ́ consultant ńlá yìí inú mi tún dẹ̀gẹ̀ university of ibadan ní wọ́n kó lẹ́dẹ́ wá jẹ́ àti tó jẹ́ wà wà kẹ́yìn wọ́n bá yín ìjà ní wọ́n lè kọ́ tó rẹ̀ wọ́n

kayi dayan alal masla sai ni wa kafin masu da sai ni ba kuma ke gagan wala muharramun ma abi firari ba ka ba kibo sai min rayin yan wanne wa zunai masu na ta rayin so da wai wa zunai masu ko la diga da ya zo da gari a fatawa wuce nan fatawa jabuyo wa ne kawai su ba wa ne kawai fikiya ba Wa wale makasidu shari'a ba wa wale ya alƙur'ani ba wa wale sunanin muhammadu ba wa wale halkale hukala yi ba wa kullu mahdurin ma ad-darura bi qadri ma tatajihu ad-darura wa kullu mahdurin yanzu na ga lafiya ramu nan ma ad-darura ce ba darura na ga ka dawo nan go le ko go le go darura na ga ka dawo le ga mu ba kan ko bi kadiri gurgudu ya ma makwaci ya mata ta jihun darura ya yi darura gaji bukata ne wa ga gai gwada nuwa wo majiyar zoro a tiyan sai fanina wa sai zo ki agwa fi jeri ka zo ruwa eh ka agwa da shi wo ce zo kaji suku o amma ne ga da ka kuma waje ne wa suna lokacin wuce na zuwa na fiye na ya ya ji gane a mai tattu dana wa ko e wa ci wa zuci biya wa ko wa ko tujin daga nan da tsawa sai gori wani ina ya ya ko o ga gaskiya eh ya ce na ma ga mu guri kiyo nguri ngusa da ci bu ga ya yi wa so wuri kiyo ululu ya wi ya ba su ce ah, a ne ne wannan bikabir ma ta ta da darura ngama la da yin da darura ta ke dewu mazura ci a da yau sai uku da fadi a darura ta duka daru bi kadiri ya yi a darura ta duka daru bi kadiri ha wa ma gorgodo ya yi nan ga jiki nan nga yi nan ya wawo sabi ya kofo ne shi kawai kasi misali bani yana shishi ina ji a gaidai tun dokta na ma je wuce a ce biyu ne na wuziyo ni baji ngo le darura tana aji dike àjòjì gbòrògbòdò ebi òun tìga dọ́kítọ̀ àdìlì bí ó dọ́kítọ̀ àlóta àkójá àti títọ́ àbúgbọ́ tó àbúgbọ́ bá ndị ńlọrọ̀ bí ayé yìí ngala àdébì ta aga gauga aramu ko a ci gaugan ma'azuru eye eh, eh, ne eh, gan aga gauga alwajibu ko a ci ga alfarudu ko a ci ga allazimu ko a ci gane ko ko a ci gwa alafiya ne na wajibi gan da farilla tun kai da kwayo amma ya gauga sunnatu ko almandubu ko almustahabbu ko alnafulu ta ganye ga mu ba

وترجع الأكام لليتيم فلا يزيل شك لليتيم وترجع الأكام لليتيم حكم تجاد مجوز يتيم فلا يزيل شك لليتيم شق وين يتيم وا وجاء نقول جاي كايد اليتيم لا يزول بشيء أنت يتيم ولا جنجني بشك كيان hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dole kaida un ci koyi hadis in la yiga shishi mu ci daya wani ko ba ji shishi mu ci ma wajen ani al aslu a yake e ba be yi ba yi ne ga a shan wani ya so ko kashi wuya wa no ce kawai loko to kí asẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti wọlé náà ìmí wọ̀ yọ kó ṣìrì mẹ́rin ọ̀wá ìmí ògùn yìí tuntun ṣẹ́ka ni wọ́n àbẹ̀ ìpín lórí wàrà. kó o ti yá ni ọkú. Ah, ẹlẹ́ ká ṣìṣì wọ́n àlùkà jí ojú ẹ̀ àṣàbùmọ̀ sọ́bí akó ṣẹ́ka ni wọ́n àdá jí ẹ̀ wọ́n àdá yẹ jí ni ní ọmọ fàlù wàrà. káyí dáná adébàdé ju ẹgbẹ́ sọ́rọ́ wí náà. asali nuwo wani wa an zanga mina sama ima'an sahura a shan wannan maga an jigo na je sama a dawa ko nole na je saya ko shakka na unda asali ya gini waya ila kishi ga shahadu Allah la ilaha illallah shahadu anna muhammadan rasulullah kiwo musulmi kai ne shakka musulunci wani shakka wanda ji amfani shakka wanda ji eh? amfani la al yaqinu la yazuru bi shakka a na shakka wa na ji kiyo a ta yi fi ni gwaya Allah shi furta hankali ya ta talama kala ha Hamla, e ba shi shi inu ta e ba e ba shi shi e ba inu amaji e da shi shi ga e gin na me ju maga yi na ga gwe da kiyo gwe da shi ka ko zamu shi gwe da shi e gin na fa un bi zakka da fa gwe da ga wa ji wa yana ya asali na zame yi yiwa kashi wuji yiwa ga yiwa wato shi kenan shakka wannan wani ji a hin wani da ya ki ni gwaya a nan shakka dula ya ni da guya ba na gajire والأصل في نياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة والأصل في نياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة هو الأصل عقل في مياه يمكن ويجو الطهارة واني والأرض تجمع لما والثياب تف وجمع لما والحجارة تكو مع لما ولتلد تنو سنجي تنو وغا تاتي تنو لانزو وجكنا تتاكو ko ba ta ci bai ba ta wani ciwo wani ke waje alasufi alasufi lashiyari alibaha sai kuna Allah ta wata na gane zai kala na kuma fil arzi jami'a Allah za a tuna jari ta yana kira tekin gwana ya yi bai bo? Hmm? to inda da ili ga alawu ga yan naji na jasa yau da dalilin na maga alawu ga yan naji na jasa yau da dalilin wuce yaki ne wuro ko والأصل في الأبضاء واللحوم والأصل في الأبضاء واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل هو الأصل في الأبضاء أصل فرجه الأبضاء جاي الفروج

lóye asẹ̀lẹ̀ onye ká lè ìlà yíyé ara ààbò ni wọ́n àtọ́ bá wọn. wọ́n ti dáná kú asẹ̀lẹ̀ ráyé ìgbà wá ń jẹ́ wọ́n á jẹ́ gbogbo tó wà àṣúra asẹ̀lẹ̀ dúkìá wọ́n á adala gbogbo ya wà àdàlọ́ wà ya so ke ala àlùfọ́dọ̀ dín ìzàgí ló ti á jẹ́ ẹ̀kọ́ yìí ni gbúbọ̀ ìmá yàwó wà ń yí kó bẹ sí ọ kó mílíkù yé mi lè dúró mílíkù rú yìí ha fi dún zèjè wà sọ́nà ilà aláàzọ ajé àwọn amọ̀lẹ̀ kẹ́t àìmánu fẹ́ ya iná ní kó mú yìí nígbà gílẹ̀ jágá di mílíkù náà kó mílíkù ìkíni bẹ wọ́n gá jẹ náà àmà ń gá bíà ẹ ẹ agá jẹ bíà tuntun. amma ga wani ɗan kai da mutunci na gado nan ko za ji ganewa wa gaje mulkul yamini ya ya wai wa gaje ni ya ya wai amma zai da kuji zage cibo kuji da ji zage secondary school ji da yi ni zage na ji boko haramu kulo sambisa ne ko ji ya ko ya yi da yi ni zage na ji jama'atu jama'a jama'atu linkazi ko jira ci kwano gwanta da fati cike da jihar kabiri nan a tele ga ya wuce je wani gama na zo ma maji na mai ba na musulunci mace ya tafiya buka ga ba musulunci ma. Ayi ba ga inda amma ga yake liya ne ko alhamdulillah jazakallahu khairan ku gogo da alheri. Annafsu asali rai da hanji kunde gosa. Ka da rai da hanji ajin halallo. Annafsu bin nafsi. Hmm. asayibu zani a tariku lijidiya almufariku lil jama'a zai ma ji hukuncin na cibiyar dukiya jalayya hukumar irishici dukiya yalayya dukiya za mu ci haramu yawai ki ala dukiya za mu ci jalayya yawai wayan ku yawai ko wa ki yi ko ki eh ko ma uji sadaka yawai ku wa zaka yawai ku tole yawai ko hukugun wani ko da sauransu talibin ba a ta yi al'ilu sai ko na alu jikina ya ko na alu jalil na gagabe fafaham ki fahimta ya ganna wani hada kallahu ma yi mallu sun sha Allah ta'ala ga kafin ji ba wannan bani ga daidai na Allah ba mu lada bani ga cin biki nan Allah ya ce mana gafarta mana wa billahi tawfiqi wa amul afwahu wa af'alu wa hizban yaqin min al-ghiyar li as'ada bil fawz al wazin musabiqan ila jannati firdaus fi fal zaman dida ga yo eh mun ji gane wa ga wani ngole ezo gan al'aslu fil miyayi ngole al'aslu fil ashiyayi as-sahara ngadan ka ngadan baiti na kanjo wani kaida ne ibalo wa wal alawa phrase one one line diga ka ti zo wudu ko diga ne ko diga ne ne gan so wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk